a 1979 yau shekara 27 injiniyoyi ne kwararru likitoci ne kwararru ga zafin san addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawar suka koma suka lalace yanzu sun ɗaiɗaice a cikin jama'a sai waɗanda Allah ya nufa da ra'ama akwai yaro dan nan Benin Street nan kaso sabon gari yake yankan farce a lokacin yana karanta medicine zai zama kwararren likita inda ya yi haƙuri sai ce kafirci ne sai koma kaso sabon gari yana yankan farce wannan da awar ta sake taso mana yanzu daga maiduguri yaran mu suka taro har bikin kona certificate aka yi a garin maiduguri wannan yana da masters wannan yana da digiri wannan injiniya ne wannan ya yi polytechnic suka ce bokon kafirci ne suka kona a arewa ne ake wannan Suna zaune a yola shago muna dan harkokin gsm yaro ya zo ya same ni kai ne mala albani ce ni ne ce na zo gaishe ka ne mu ne almajiran wani da ya bamu fatawa mun daina boko Na ce to ya yi kyau tunda babban malami ne ya baku fatawa sai shi shi sai dariya me kake karanta ya ce yana karanta biology education ne a FCE ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai sai na ce to kaga yanzu ka bari yanzu ni kuma nan da ina nufin ni ina gama makaranta da kai da malaminka ni kuma dinni ne malaminku ni kuma na taho karatun boko da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta da sai in ɗibo irinku da kai zaka karanta mana da biology amma yanzu kai ka makaranta yanzu na kafa makaranta dole in je in ɗauko Juliana ita za ta karanta don haka kaga manufa ta sai ta crash kenan na ce to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa sai dariya na ce to sai da wannan ma kafirci ne ya ce eh na ce sosai kuwa yau ba zafin kai bane ai ba ƙurani ne ko hadisi ba fatawa ce kawai ba fatawa ba ce jama'a in ka ci ka ƙoshi kawai ke na ce sai da turaren maka ai kalmar kafircin sun mai da ita alewa ne alewa shiga cikin daura aka ga mun muke guda amma an aka fara janta sai ta tsawo ta kai inda ake so to kalmar kafircin ai dabara ce kawai eh haka na haɗu da wani ya ce wani kafiri ne Na ce me yasa ka ce kafiri ne Ya ce saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri to kalmar ba za ta faɗi ba ya ce don haka ni na tabbatar ni musulmi ne to tun da ya ce min kafiri to kaga kalmar ta koma kan shi jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi ya zama wasan yara jama'a wallahi matasa mu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu jama'a idan ba ku yi karatu ba wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata sakatare general tana ba da scholarship duk shekara amma ka je ka ga scholarship tun da aka yi ta kuma kun san yan arewa ne suke shugabancinta aka ba mai rago aka cire shi aka zo aka ba wani anan kaduna aka cire shi yanzu dan fataskun ne mutumin yobe yake yi nan kullum za mu gani a ana ana bikin baiwa mutane scholarship su je su yi karatu amma cikin mutum ɗari da wahala ka ga kwaya ɗaya ɗan arewa saboda ana so sai ka ci wani makin wai sai su ce wa'ai su sata ansa suke yi haba da Allah dukkan su sata ansa suke yi kai kuma kai ne mumini kai kadai ka tsaya gaskiya kuma ake ka da kai ku tsaya ku yi wa kanku fada abinda nake so in ce mana muna magana akan lokaci ne ka dubi rayuwarka gaji wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda da ya shekara 60 Allah ya yanke hamzarin shi ana so a cikin shekara 60 din nan ka zama khairun nasi lin nasi ka zan mai alheri da za ka kawo alheri ga mutane kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi a shekaru 60 da kai me ka kawo ango ku ci gaba wannan alheri ka kawo wa kasarka ƴaƴanka da ka haifa ba kokari kai ba jama'a haihuwa ba kokari ba ce fa dan ka zo kana bugun kirji ƴaƴa na 50 ƴaƴa na 30 ƴaƴa na 10 ba nan ne kokari ba domin haihuwa ba kokari ba ce yo ba jin daɗi kai ka watsar da mani ba kawai sai tsoro haihuwa ba kokari ba ce amma iya tarbiyyar ƴaƴan sun mutanen kirki shine kokarin da kai to idan baka yi tarbiyyar su ba to haihuwa ta zama sharri domin ka haifar wa mutane yan shalisho ka haifa wa mutane 'yan iska waɗanda za su gallabe su yanzu dan Allah bari yi wata magana mai munasaba yanzu a nan muciyar nan an haife yara sun fi ƙarfin kowa sun fi ƙarfin hakimin muciya sun fi karfin mai anguwan muciya sun fi ƙarfin limamin muciya sun fi karfin dattawan muciya sun fi ƙarfin yan sandan muciya sun gagari kowa a anguwan nan kuma iyayensu da kakanninsu a nan anguwa aka ɗaura auren uwayensu da magariba ta za su rinka gudu da mashin nan su make wannan tsohuwa su kare wannan yaro sun fi karfin kowa ga 'yan sanda muna da su amma yaran nan sun gagare su yanzu waɗannan 'ya'yan iyayensu alheri sun kawo muciya ko sharri magariba na yi ba ba su yi magariba ba so suke su ɗano mashin ɗin da gudu sun fi ƙarfin kowa tambayar da nake wa hukumar 'yan sanda da ss da mai anguwa da hakimi da dagaci da sarki da iya da kowa ban rage kowa ba yanzu akwai gagararre kenan bahaushe da ya ce sai bararre to shin sun gagare ku ne ko ku kumbar su ne amma abin da nake cewa iyayen 'ya'yan nan maza da mata da kakanninsu suna angon nan an sa ido kawai sun fi karfin kowa a nan babbar titi dole akai kabarin mai tatsi ne don aka da su wai kawai iya kokarin da za a iya kenan amma bayan kabarin mai tatsi nan ba abin da za a yi musu yanzu don Allah waɗannan yaran alheri suka zama su zo su zauna a karantar da su Qur'ani a karantar da su physics su zama mana likitoci mana a anguwar ba za su amfani mu ba to yanzu irin waɗannan 'ya'yan ba su ne 'ya'yan da bahaushe ke cewa 'ya'yan Allah ba ni karka bani zanin goyo ba yanzu kai da ka haifi irin waɗannan dan Allah alheri ka kawo ko sharri to daga nan za ku gane da annabi ya ce ku yi aure dan ku haihu ba wai haihuwa yake nufi irin 'ya'yan aladai ba ko 'ya'yan kwikwiyo haihuwa yake nufi wadda za ku yi tarbiyyar su to sai zan kai a rayuwarka gaba ɗaya ba abin da kai sai irin waɗannan 'ya'yan mage su ka haifan mana aminciya. kai ba su baka ka zauna lafiya ba mu baka ba mu ba su mun zauna lafiya ba mu komo kan hadisin mu jama'a <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa ya ce za a tambayi mutum game da rayuwar shi a ya karar da ita <clears throat> wannan ana maganar dattijo kenan da ya shekara da shekaru sannan wa an shababihi fi ma ablahu saurayi ne kai a ina ka karar da samartakarka waye saurayi shine wanda daga sanda ya balaga zuwa shekara talatin da tara yana shiga arba'in ya fita samartaka kana shiga arba'in ka zama dattijo ka shiga gangara to daga sanda ka balaga zuwa shekara talatin da tara yanzu sai kowa ya saurara yanzu ina ka karar da ka a ina ka karar da ita a rawar banjo a ina ka karar da ita a drama ai na ka karar da ita a filin kwallo aina na ka karar da ita a kasuwa sai an tambaye ka samartaka ka domin samartaka ita ce lokacin da dan adam ya fi koyaushe jin daɗi na farko dai ga lafiyar gaɓoɓi ko na biyu ga rashin nauyi saurayi ba nauyin kowa a kan shi da haka in ka je ka samu ɗakin shi kuna zaune sai ga ya dan tsuntsaye yana dan shara haka saboda bai da abin da ke damun shi ya goge ko ina yana kyalli haka ne ko ba haka ba za a tambaye ka a ina ka karar da wannan samartaka taka ke kuma budurwa ina kika karar da budurcinki al-imam tabari al tabari mai tafsirin jami'u ah, jami'u tafsirin al-ayat shi shine malamin farko da ya fara tafsiri a musulunci tafsirin shi mujalladi goma sha biyar ya shekara ɗari a duniya wata ran sai aka ga yayi tsalle ya tsallaka wani rami sai wani almajirin shi ya ce ala gafarta malam shekarar ka ɗari haka kana irin wannan tsalle in ka fada ai sai mu ji kunya ya ce ina ban fada sai miƙe hannayen shi ya ce kaga gaɓoɓin nan ya ce eh, ce muna samari mun kiyaye su don haka Allah ya kiyaye mana su har mun tsufa muna jin su daram Shekara shi ɗari amma zanzan yake jin kanshi kai kuma fa yanzu shekarar ka goma sha takwas amma ko ina ciwo yake kama an yi barin mota da kai saboda me nan ka sha taba can ka sha kwaya can ka ci bera can ka ci mage nan ka kada bula ka sha idan ka ya kada yi kama magen juda ka fita daga sura ta dan adam kaga mutum ya sha taba yatsun shi sun rini lebe ya rini jaffan kafa ya rine saboda kawai samartaka tana rudin shi sannan annabi ya ce wa an malihi min ta sabahu dukiyarka ina ka same ta ina alhajin birni da ya katon gida da babban mota da sabuwa amarya kai kanka da kake talaka me ka mallaka Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal in za ka iyaya Bilal ka mutu baka da kokobo bilal da ya samu kuɗi ya yi cefane ya ci abinci sai sadaukar da sauran sai koma ya zauna hakan nan in ka mutu baka da kokobo ba hisabi kenan to ka ji tambayar farko tukuna ina ka samu dukiyarka yanzu kowa ya biya iya amsa wannan tambayar ka je kai tunani ka amsa da kanka kana da gida kana da mota a baka da gida baka wannan ba ana maganar lallai mai kuɗi ba fa kowa yanzu naira nawa ce aljihun ka naira hamsin to kai tunanin ina ka same ta za a tambaye ka akan wannan rana alkiyama wasi ma an faqahu kuma za a tambayi mutum ina ya kashe wannan kuɗin ta yaya ya kashe su ta yaya ya same su ta yaya ya kashe su tambaya ta hudu kenan tambaya ta biyar alaramma malamin hadisi malamin fiqhu malam mai wa'azi wa ma za amila fi ma alima ilimin da ya sani me ya aiki da shi ka samu ilimi ka ɓoye kanka ka samu ilimi sai rubutun sha sai guru da laya sai baiwa barayi sa'a da yi wa karuwar rubutu su je su yi tsarki don wanda ya sadu da ita ba zai sake sha'awar matar shi ba aikin da kai da ilimin da aka baka kenan za ka yi jawabi a ka samu ilimi tawilin nasosin shari'a kake kana dawo da su daidai da ra'ayinka ko kungiyarka ko mazhabinka za a tambaye ka ma za a mila fima alima ilimin da ka samu ya kai aiki da shi waɗannan tambayoyi guda biyar jama'a kun ji annabi ya ce kafafuwan dan adam ba za su motsa ba a gaban Allah sai ka amsa su Allah amsa waɗannan tambayoyin ba a lahira ba jama'a ko a duniya bala'i ne Allah a ce yanzu a tara kofar randan nan a ce duk wanda zai tafi tudun wada sai yayi wannan jawabin nan duk wanda zai tafi cikaji ko hayin ojo sai yayi wannan jawabin gaskiya ina tabbatar muku kashi 99.9 na taron nan ba za su je gida ba kuwa kun sa abin da ya sa ku ji tambayoyin jama'a a ce rayuwarka a ina ka karar da ita samartakarka ina ka samu dukiyarka ya ka kashe ta ilimin da ka samu yaya kai da shi wannan riwaya farko ta ibnu mas'udin kenan riwaya ta biyu ta sahabi abu barzat al-aslami ko cewa ta yi annabi ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablahu ƙarin wannan riwaya shine za a tambaye ka game da jikinka lafiyarka a ina ka karar da ita a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ji abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi dangane da lafiya ɗin nan da ake magana annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni'matani maghbunun fihi ma kasirun minan nasi akwai ni'imomi guda biyu da yawancin mutane ba sa amfani da su yadda ya kamata as-sihhatu wal faragh da lafiya da lokaci ni'ima ce yanzu wani yana cin haɗaka mai yake ciwon kai ciwon kai ne ya hana shi zuwa wurin nan wani ɗan kakare yake da shi wani gwalando ne yake da shi wani gyambo yake da shi wani yana fama da ciwon mara wani matsalar ta yi matsala har yau ba a gane mai ke damun shi ba an je din na'urar bature ta karanta shi ta ce lafiya kuma yana wayo Allah wayo Allah na'ura kuma ta ce ƙarya kake lafiyar kalau an je an yi ruka an yi ruka aljan ya ki zuwa an shafa ban habbatin sauda an sha zaitun duk malamai sun ce kai lafiyar ka kalau amma shi kuma yana yana wayo Allah yanzu dan Allah kai da kake da lafiya me kake da lafiyar taka yanzu yanzu akwai wanda in ya daga ya miƙe haka zai ce ba abin da ke mai ciwo a jikin shi yanzu kamar ni din nan Allah zan iya faɗin haka zan zan nake jina ba abin da ke damuna wallahi ba abin da ke min ciwo a jikina to yanzu tambayar ita ce wannan lafiyar da Allah ya bani kun san cewa har yau baka taba yin sujuda kwaya ɗaya wadda ta daidai da ni'imar hasken ido ba da Allah ya baka hasken ido yanzu bari ku ji da za a ɗauke wuta yanzu kowa yana da ido a nan ɗin amma ba za a gana kusa da kai ba ga idan amma bai da amfani to ka kaddara kuma wane da bai da idan ga hasken baya gani har yau baka yi sujuda kwaya daya wadda ka biya Allah ido kwaya daya da ya baka ba balle lafiya to abinda nake so dan Allah ka bi gabobin jikinka ka karanta ni'imar da ke jikinka zaka iya tabbatar da ayatan da Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kirga ni'imomin Allah ba za su kirgu ba yanzu ka san akwai wanda bai jin kanshi da za a ɗauko ɗanyen kashi a sa mai a hanci haka bai ji da ba ɗauko soyayyen nama a sa mai hanci baya ji da ba soya man shanu a gaban shi baya ji yanzu kaga hancin shi baya amfani kenan A ƙanshi da wari da kake ji menene ni'ima ce to sai zan kai baka jin karni gaba ɗaya baka jin wari sai ka je ka sawo kaya kyawawa ashe matarka na shayar da ɗanka nonon ya zube a jikin rigar rigar na karnin nono sai ka fito kana ta fankama mutane na kau da kai kai kuma kana ta fankama ka sa sabon ɗinki saboda baka jin karni baka jin wari ashe jin karni da wari da kanshi ba rahama ba ce to wace ibada ka yi wa Allah da wannan hancin ido kwakwalwa wani yana nan ya haukace haka ne ko ba haka ba haka ne wani yana nan baya ji wani kuturu ne wani gurgu ne abun ba zai kirgu ba ko ka san akwai mutumin da yake ya fi ka tsawon azzakari amma ba ta tashi yana da kudin da zai auli uleliyar budurwa amma ba dama azzakarin ba ta tashi ka san akwai matar da tana nan sarkace ce ya ce amma ba ta da farji ko kuma namiji ya taba ta ba ta ji yanzu duk waɗannan abubuwan ba ni'ima ba ne lafiyar da ka samu kanka da ita ka yi ƙoƙari ka bauta Allah da ita jama'a kun ga mun taro a nan ne yanzu da ni da ke wa'azin da ku da ke saurare na duk mun tsaye da hujja a kanmu mun kama kanmu dukkanmu sai Allah ya tsare mu ya tambaye mu kowa sai ya yi jawabi <coughs> wannan hadisi wallahi yana da haɗari kwarai da gaske abin da yasa na ce wa'azin nan lokaci jalin dan adam ma'ana na gabatar da fassarar malaman da suka fassara wal asri kenan a wannan wa'azin da cewa lokaci Allah yake rantsuwa da shi jali ne Allah ya baka duniya malamai su mata kirari suna cewa mazra'atul akhirah anan ake shukar da ake girbewa a lahira za ga ana karban adashi ƙarshen wata kai kuma ba za a baka ba me yasa ba ka yi zubi ba haka abin zai faru a ranar lahira ka yadda haka ta same ka to ka yi ƙoƙari wannan lokacin da kake da shi ka yi ƙoƙarin gyara a kai jama'a saboda yadda lokaci ya kusa barin ƙoƙarin sawa wa'azin nan wannan rantsuwa da Allah ya da zamani ko da sallar la'asar Abin da Allah yake nufi shine ka kada kunne ka san akwai matsala mai girma da ke biye matsalar ita ce sai Allah ya ce illal ladzina amanu sai waɗanda suka yarda da Allah sai waɗanda suka yarda da Allah idan ka yarda da Allah sharadin shine ka wa duk wanda ba Allah ba Kar ka bauta kowa babu wanda zaka dauki haƙi daga cikin haƙoƙin Allah ka bashi sai Allah illal ladzina amanu wa amilu salihati suka yi aiki na gari malamai sun ce aiki ba zai zama na gari ba sai ka yi shi don Allah wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina abin da aka ce wa mutane duk ibadar da za su yi su tsarkake zuciya ga Allah su tsarkake aikin ga Allah sannan sharadi na biyu shine me shine ya zan kaya aikin yadda ya dace yanzu layyata kusa sai ka ɗauko jaki sai kai bismillah sai kai layya da shi duk sharuɗan da ake bukata sun cika amma ba a layya da jaki don haka layyaka ka bata karba ba bata yi ba zakara ana cin shi sai kai layya da zakara bata yi ba ashe kaga ko da kayi dan Allah kayi abin da aka ce sai kuma kayi yadda aka ce ina baka gane wannan misalin ka tsoma dan wake da yaji da mai ka soka shi a baki sai ka ji yayi ram magin tana fita yajin yana fita komai kana jin ya haɗu a bakin ka. haka ne ko ba haka ba ka haɗiye shi zai tafi zuwa ga ciki amma wannan ɗan waken in ka so ko na biyu to ka soka shi a cikin ƙofar hanci ka gani za ka gane cewa kaya abin da ya kamata amma ba yadda ya kamata ba yunwa kake ƙoƙari ka toshe amma baka bi hanyar toshe yunwa ba dan haka za ka yi asarar ƙarshen na ciki ma ya dawo idan mutum yana sallah a matsayin shi na musulmi in ya kabbara harama sai karanta tahiya yi salatin annabi me kuskuren shi me kuskuren shi karanta tahiya ba kyau ne da kyau salati ba kyau ne da kyau amma ya saka tahiyar da salatin ba inda suke ba idan ya zauna zaman tahiya kuma ya karanta qul Wallahu. kaga qul huwallahu qur'ani ce amma bai yi ta inda ta dace ba ashe jama'a daga nan zaka gane mutumin duk da ya dauki hular shi ya saka a kafa ya ɗauko takalmi ya soka a kunnuwan shi ya ɗauko wando ya soko ta sama riga kuma ya sawo ta ta ƙasa alama ce ta me ta mahaukaci ba da hankali don haka sai mutane su ce to ba komai tun da bai da hankali ko da ya ce ina da hankali sai ya ce a'a cewa kana da hankalin ma alama baka da hankalin ce haka ne ko ba haka ba duk sanda mutum ya yi ibada in bata dace da yadda annabi ya ce ba wallahi haka yake a wurin Allah Allah ya ne mai kallon mahaukaci ne ina ma'anan mahaukaci a wurin Allah bai da imani bai yadda ba ashe alamar yadda sai ka yadda aka ce dan haka aiki ba zai zama nagari ba jama'a sallah ce ko azumi zakka ko hajji azumi ne ko menene sai ka yi kamar yadda aka ce na haka jama'a kowa je koyi ya ake azumi ya ake zakka ya ake hajji ya ake wankan haila ya ake wankan janaba ya ake alwala ya ake taimama yanzu wani tsautsayi da za a tare mu nan a ce kowa an bashi kujera hajji amma abin da ake so ya zo ya taimama yanzu wani zai ce kaga kuma haka ne wala ban iya ba <laughs> ka gani kaga an faɗakar da kai sai ka je ka koya kenan a ce ga jirgin kabo yana jiran ka nan da wata ɗaya za a je labbaika allahumma labbaika amma ya taimama kaga dai baka saka ce ba kasa ba sai ce a ga ta ai ga ta nan ta nan yi mu baka iya ba ashe kun gani jama'a wallahi mutum musulmi yana cikin hadarin ya zauna bai iya ibada ba dan haka ayyuka na gari kenan sannan wa waso bil haqqi wa tawasaw bis sabri mutum ba zai zama ya kubuta daga abin da ayar nan take cewa ba sai yayi me sai ya yi wa kanshi wasiya da bin gaskiya sai wa kanshi wasiya da yin haƙuri sannan kuma sai wa wani ka rinka haƙurtar da kanka haƙuri yau ko da akwai supermarket da ake sai da haƙuri ya kamata a je a siyo haƙuri don rayuwa sai ka yi haƙuri sannan gaskiya ka rinka zama mai adalci kar ka rinka zama kana da son kai kana da son zuciya sannan ka rinka mutane wasiya da yin gaskiya da bin gaskiya da yin haƙuri to wannan surar kar ku manta na tsallake wata magana ɗaya da gangan na tsallake ta ina son haɗa muku wani abu ne ku duba wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis da Allah yace ya rantse da zamani ko ya rantse da sallar la'asar sai kuma yace mutum yayi asara ma'anar wannan maganar da Hausa ita ce mutum ya shiga uku a nan ba a rage ba kowa in dai mutum ne shi ya shiga uku sai wanda ya imani ya aiki na gari yawa kanshi wasiya da bin gaskiya yawa kanshi wasiya da yin haƙuri jama'a babu zamanin da ake buƙatar wasiya da bin gaskiya da haƙuri ma irin wannan zamanin kun san me yasa al'umma duk ta dare yanzu tafsirin azumin bana kawai in ka ji ya isa ka ƙara ruɗewa in aka ce an gama tafsirin gaba ɗaya ka tattara tafsiran ka ji su to yanzu sai ka ce to wai wake batar da wani ne wake shiryar da wani malaman ne ko masu sauraron ne me yake faruwa saboda me mutum ya san abin da yake faɗi karya ne san zuciya ce amma sai kafe a kai don me don ya ɓata wa na rai sahabbai ba sa haka jama'a salaf ba sa haka magabata ba sa haka wani bai taɓa yin wani abu dan ya ɓata wani rai ba wani bai taɓa yin fatawa don ya ɓata wani rai ba wani bai taɓa ƙaryata gaskiya don ya munana wa wani ba amma yau idan aka ce an yi zaɓen liman ko ladan ko 'yan kwamiti a masallacin ko aka ce ba a saka ba sai ka koma gefe guda ka ne musu sharri a masallacin haka ne ko ba haka ba haka yau a kasuwa in aka yi zaben shugaban kasuwa in ba a zaɓe ka ba ka tsaya takara sai ka koma kana sharri mata aure ce tana zaune da mijinta tana yaban shi gobe in yawa ya gari ya sake ta sai ta shiga ta nemi shi sharri tana zagin shi miji ne zai saki matar shi jiya yake yabanta a wurin hira gobe sai koma ya nemi ta sharri baka yi kanka wasiya da gaskiya ba shi yasa kaga sahabbai su ne mutanen kirki shi yasa aka ce ai koyi da irin ɗabi'unsu sahabiya ce ta zo ta ce wa manzon Allah mijina wanda ka daura mana aure sunanta Fatima shi kuma sunan shi Qais annabi ya daura musu aure me da ki gona ta ce mijina da ka daura mana aure ba ni san shi annabi ya ce me yasa ta ce ba komai ba abin da ya miki ta ce ba komai ina tsoron kafirci ne bayan musulunci me take nufi ba ta da wani dalili da za ta ƙi to me kafirci butulci Allah ya azurta ta tana musulma ta je ta mishi ƙarya ta mishi kasafi sai ta ce a'a ita kawai ba ta san shi ne annabi ya kaɗa yaya ta ce ba ta san shi sai ce ki mai mishi da gonar shi sai ta ce eh sai aka kira shi kai ta ce ba ta san ka dan haka gonar Ka kai mata saki ɗaya. ya karɓi gonar shi ya mata saki Shi shikenan yanzu dan Allah gobe in aka dawo aka koma aka zauna za a ji kunyar juna ba za a ji ba ta faɗi gaskiya amma da saboda tana so ta ci dukiyar shi sai ta mai ƙarya matan yau haka suke mazan yau haka suke kun ga ba aiki da ke asr kenan illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr mutum ne mai gidanka ne a wurin kasuwanci kana cin abinci a ƙarƙashin shi kana zuwa kana ba da labarin alherin shi sai ran nan matsala ta haɗa ku sai ya ce ya sallame ka ba ya son ka ci gaba da zama da yaron shi sai kuma ka da ka ne mai sharri ka mai sharri kana ɓata mai suna jama'a mu ji tsoron Allah malaman farko ba sa haka malaman farko ba su da son zuciya kuna kungiya ɗaya ko masallaci ɗaya ko ɗariƙa ɗaya sai wani abu ya shigo sai ya haɗa ku faɗa a da ku kuke yaban shi a yau kuma sai kuka koma kuna zagin shi jiya karya kuke faɗi ashe a nan yan awaki wata ran yan shi'a suka zo suna wa'azi suka ɗaga wani yaro suna ta zuguguta shi duk garin nan wai ba wanda ya kai shi karatu ran nan sai dawo kuma a wannan masallacin ya zo yana ƙaryata cewa ya bar shi'a a nan ɗin kuma sai na ji wani yana zindima ashirin yana cewa jahilin banza jahilin wofi wallahi kun san abin da na ce sai na ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Allah baya mantuwa balle ya kuskure har sun manta jiya su suka ce yafi kowa yau kuma sai aka ce jahilin ma na banza ne na wofi yo dan mutum ya yi wa'azi ya kafirta ka sai ka ce jahili sai ka ce a ah, malami ne sai dai ya kafirta ne ka faɗi gaskiya dan mutum yana izala kana ɗariƙa sai ka ce jahili dan mutum yana ɗariƙa kana izala sai ka ce jahili a'a ka ce wani akwai karatu sai dai ɗan dariƙa ne ka faɗi gaskiya a wani akwai karatu sai dai ɗan izala ne ka faɗi gaskiya amma a addan baya ƙungiyarka ka ya zama jahili gobe kuma in ya shiga ya zama malami to can kuma ƙungiyar ya zama jahili kun ga abin ya zama demokuraɗiyya jama'a ya zama addinin america musulmi ku ji tsoron allah abin da kawai zai fitar da mu daga cikin wannan hayaniyar shine adalci duk sanda muka zama bami wa kanmu nasiha da bin gaskiya da yin haƙuri to za ta ɓaci wannan sura sai wani babban malami mai suna al'imamu muhammad ibn abdulwahab ya dube ta sai ce wannan sura tana ɗauke da wasu matsaloli guda hudu matsalar farko ya ce ita dole ne musulmi ya nemi ilimi matsala ta biyu ya ce in ya samu ilimin kuma dole ya karantar matsala ta uku ita ce aiki da ilimin matsala ta hudu ita ce ya haƙuri matsala farko ya nemi ilimi matsala ta biyu aiki da ilimi matsala ta uku ya da ilimi matsala ta hudu haƙuri to haƙurin nan ku duba gishiri ne sai ka saka shi a cikin neman ilimi ran da duk ka fara neman ilimi sai ka yi haƙuri ku duba annabi musa jama'a wa'azi ya miƙe ne bani isra'ila suka ji daɗi suka ce musa akwai wanda ya kai ka karatu a duniya kuwa sai ce haba ina mu kuma mu da muke karbe daga wurin Allah ai ba wanda ya kai mu karatu sai Allah ya ce a a ba daidai kai ba ya Musa me yasa baka ce na fi ka ba duk wa'azi ya dadi aka ce kai mala akwai ilimi sai ka ce ina ilimi na ga Allah to sai annabi Musa sai ya dubi wannan logic wannan philosophy wannan hikima ba ganganci ba ya ga wahayi ake mai sai ya ce ai ba wanda ya kai shi karatu yana nufin a cikin mutane amma ko da ka san ba wanda ya kai ka karatu kaka ce ba wanda ya kai ka ka ce ina Allah maɗaukakin sarki ai ya fi kowa ba fauka kulli zai ilmin ali kalman nan da annabi musa ya faɗa sai nan take Allah ya mai wa'azi eh, wahayi ya ce kayi kuskure baka mai da ilimi gare ni ba to ba ni ba ma akwai wani bawa yana can ma a mararraba ta teku ba ma wanda ya taɓa jin labarin shi ya san karatun ma da baka sani ba annabi Musa kuma madadin ya kini bibi ya ce ya za a ce sai ce to ya Allah yanzu ya zan je kuma in karo wannan ilimin sai Allah ya ce to ka samu kifi ka soya ka saka a jaka ka yi guzuri annan Musa ya saka kifi a jaka ya yi guzuri yaran shi yi sha'u ya rike suka kama hanya suna bin bakin teku suna tafiya can sai suka tafi kawai sai suka haɗu wani wuri sun gaji sai suka kwanta suka huta suka wanta suka huta shi kenan kifi da Allah ya so ya nuna karama da mu'ujiza kifi ya samu karama ya zama wali shi ma yau soyayyen kifi jama'a ya rayu ya tashi ya shiga ruwa ba zama wali kifi ba na fata an gane sai ya sarara jiki sai ya koma teku kawai ya sarara jiki ya koma teku annabi musa kawai ya tashi sai suka ɗibi jaka suka tafi a ce jaka ba komai suka wuni suna tafiya malam a kafa kaji neman karatu annabawa ulul azmi minar rusul ɗaya cikin manyan manzanni biyar wani guda Musa na tafiya za a je nemo karatu da ya gaji sai ya ce wa yaron shi kai kawo mana kifin nan mu ci ya ce mun gaji mun wahala annabi Musa bai taba cewa bani Isra'ila sun wahalar da shi ba bai taba cewa ya gaji da su ba amma yau akan matsalar karatu gashi sai yaron ya ce ai kuwa ranka ya daɗe kaga inda muka kwanta muka hutan nan to kifin na ya zara jiki ya abin nan sai ce to yanzu mu koma sai Allah ya mai wahayi to inda kifin nan ya gudu to nan za ka je ka nemi wannan mutumin ya je kawai ya ratsa ya ratsa dai can yana zaune sai ga mutum kudundune da bargo annabi halluru ne khidr sai wa annabi Musa annabi khidr yana zaune sai Musa ya mai sallama assalamu alaikum sai khidir ya waiwaya ya ce annabi ardika salam ina nake jin sallama a garin nan yau an ce duk kafirai ne a garin shi kadai ne musulmi to da ya ji sallama yana mamaki sai khidir ya ce waye kai sai ya ce musa sai khidir ya ce a musan bani isra'ila to sai annan musa ya ce ta lallai malamin na ya kasaita kaji ma ya san suna na ma tun kan yi rijista eh musan ma na bani isra'ila kaga ya san musa yamma da yawa kenan sai ce to me ka haka wuri na ice na zo neman karatu ki neman karatu ya ce eh ya ce to ka sani da ilimi na da ilimin kan an hada da ilimin Allah kamar tsuntsu ne ya shiga cikin ruwa ya tsogala haƙorin shi ko ko ko abin nan bakin shi tsuntsu ya tsoma bakin shi a cikin ruwan teku ya ɗaga ya tashi me ya rage tekun da shi allura aka tsoma ta a ruwa aka zare mai ta rage tekun ya ce to matsayin ilimi na da ilimin ka kenan an hada da ilimin Allah sai ce to tun da dai karatun kake so to za a rubuta sunan ka, za a yi rajistar ka amma ga sharuɗa sharaɗin farko ba a tambaya a wannan makarantar kaji ya ce eh kaya da eh to sa hannu ya sa hannu suka tafi ana cikin tafiya sai suka shiga gari dare yayi suka ce a ba su masauki aka ki ba abinci aka ki Yi juyin duniya ya rasa yadda zai sai suka tafi suna fita za su fita gari sai suka ga katanga ta sha gidi za ta faɗi sai khidir ya ce to kwaba ƙasa ka ji yadda ake ladabtar da ɗalibai kwaba ƙasa ya kwaba ƙasa ya kwaba ƙasa sai ya ce bari mu tada katangan nan mu miƙar da ita sai Musa ya ce to mutanen garin nan faso suka hana mu abinci da masauki kuma mu gyara musu katanga ya ce ba na ce maka ba a tambaya ba suka gyara katanga suka tafi za su fita gari sai ga yara na wasa sai khidir ya dubi wani kyakkyawan yaro sai murɗa wuyan shi sai karya kanshi sai jefar da shi sai ce subhanallah haka siddan ka kai kisan kai haka siddan ya ce kai na ce ba tambaya fa ya ce to in na sake a kore ni to shi kenan yanzu ya saka kanshi a kurkuku suna tafiya bakin teku kawai sai suka ga jirgin ruwa sai masu jirgin ruwa suka tsaya sun san khidir sai suka ɗauke su ko kuɗi ba a karɓa ba ana tafiya kawai sai annabi khidir ya tashi sai ya tokari wani jirgin ruwan sai ya balle sai annabi Musa ya ce subhanallah mutanen nan sun ɗauke mu kyauta saboda mutunci kai kuma ka to in muka nitse fa sai annabi Khidir ya ce to hadha firaqu baini wa bainak yanzu za a rabu za a sallame ka ka zama drop out baka gama ba an kore ka yace na eh Eh. Eh, ina zuwa ai ba tafsiri muke ba ina so in kai ga wata gaba ne yanzu karshe me faru sai ce to zai ainihin zai fassara mishi waɗannan abubuwa Ya yace kaga dai na farko wannan yaro da na kashe iyayen shi mutanen kirki ne shi kuma Allah ya kaddara in ya girma zai lalace to kuma suna son shi za su jarabtu da shi har ya lalata su don haka na kashe shi kuma Allah ne ya sani na yi yanzu kaga Musa ya ga abin da bai sani ba na biyu wannan jirgin ruwa a gaba akwai wani azzalumi da inda ya ga rafiyayyen jirgin ruwa to zai kwace amma in ya ga jirgin ruwa na da lahani sai ya kyale musu yanzu a ce ka taho da sabuwar ka daga Kaduna zuwa Zariya. amma akwai yan fashi in sai ga motar lafiya lau za su karbe amma sun ga an fasa gilashi za su rabu da kai don Allah ba kai daga kanka za ka fasa gilashin ba ko ba haka ba don haka ya ce kaji dalili ya ce garin can da suka hana mu masauki amma na gyara katanga wani bawan Allah ne ya rasu sai ya bar 'ya'ya ƙanana marayu ba shi da wanda zai kula da dukiyar shi sai ya ɓoye dukiya a ƙarƙashin katangar shine katangar za ta faɗi sai Allah ya dubi nagarta da halin kirki na uban wa kana abuhuma saliha ubansu mutumin kirki ne don haka sai Allah ya sa ni na kiyaye wannan dukiya tasu yanzu abin da nake so in faɗa mana anan jama'a Musa neman ilimi ya tafi amma ya sha wahala ko annabi Muhammad ayoyin farko na ikra za a karantar da shi sai da mala'ika ya shaƙe shi jama'a ba zai yiwu ba a nemi ilimi sai an sha wahala amma a ɗauko sharaɗin can na ƙarshe cikin hudu a saka a cikin neman ilimi shine mai haƙuri ko ran da ka zo za ka yi aiki da ilimin jama'a za su yi maka sharri za su zage ka sai ka yi haƙuri ran da ka fara wa'azi nan sharri zai fi zafi sai kai haƙuri to in ka saka haƙuri a cikin uku nan sai kai riba a kansa don haka ga Abubakar gumi ya ci riba akan kowa a ƙasar nan in ka zage shi kai mai sharri kai kazafi gobe in ya zo karatu kai za zo da shirin to jiya na tone shi zai rama ko sai ce ina aka kwana sai a ci gaba kawai shi kenan sai da yadda kowa a ƙasar nan Allah sai da kowa ya gaji to sai dai kai ciwo ɗaliban shi da suka taso yanzu sai ba su fahimci haka ba duk inda kare musu haushi sai su tsaya duk wani kare in yi maka haushi ka fito sallah asuba ka ce sai ka tsaya ka kore shi to ko ba za ka yi sallar ba amma in yi haushi ya haushi kai gaba in kai gaba sai ga ya koma ya kwanta sai ga yana kallon ka ta kasa kawai haka shi ke mai da'awa dole ya saka haƙuri jama'a kowa zai zage ka bar ku ji in ka fara da'awa har karuwa shegiyar bariki sai ta zage ka karuwa sai ta zage mai wa'azi karuwa wadda tsinanniyar gari ce a wurin kowa amma karuwa ma sai ka ji ta zagi mai wa'azi to amma an kasa haƙuri fa to abinda nake so ku gane jama'a zan cike maganganun nan nawa da wani baiti shahararre da malamai ke cewa akhilan tanalal ilma illa bi sittatin umbika amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani mawaki yace dan uwana ka saurara da kyau ba za ka taɓa samun ilimi ba sai ka haɗa abubuwa shida zaka'un sai kana da basira in baka da basira ilimi ba zai samu ba jama'a basira kuma baiwar Allah ce wadda Allah yake ba wanda ya so amma kuma akwai hanyar da ake iktisabinta in kana jin tsoron Allah Allah yana sa kwakwalwarka ta zama very sharp kwakwalwarka za ta zama tangaran in kana da tsoron Allah duk abin da ka tasa a gaba za ka karanta sai ka ga ka fahimce shi ku je jami'o'in mu ku gani za ku ga mafi kokari a jami'o'in mu sune ustazai gashi ustazu ko ta jige min shi baya yi komai baya shafawa kafa shi kamar koraren dan takar katakar katakar amma da an zo sai ka gan shi da ace da bis sai ce kai ustaz addu'a tana aiki Allah bai damu da addu'a ba kokari bin Allah ne karatun Qur'ani ne sai Allah ya wanke kwakwalwarka ya wanke zuciyarka wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kun ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku ilimi zaka'un sai kana da basira wa hirsun sai kana da kwadayin abin idan ɗanka yace zai karanta medicine kai kuma injiniya ne kaka ce a'a magaji nake so ba a gadan ilimi baka determining abin da ɗanka zai karanta duk abin da kaga ɗanka yana son ya karanta matukar ba shirme bane bashi kai likita ne sai ɗanka yace yana son ya je karanta islamic studies sai ka ce Allah ya sa albarka alkali ne kai sai ɗanka ya ce shi abin da yake so ya karanta so yake je karanta harshen larabci sai ka ce Allah ya sa albarka ka karfafe shi hirs sai kana da kwaɗayin wannan ilimin in ka tursasa shi je karanta mathematics saboda kai professor ne a mathematics saboda kana so ka samu magaji a gidanka ƙarshe shi kuma bai sha'awar mathematics sai ya fito maka da pass degree ya zama mugun gado kenan kai kana da first class ɗanka na da pass kaga bai gaje ka ba na haka hirs shine kwaɗayi abin da kaga mutum na kwaɗayi na ilimi to ka karfafe shi akai zaka'un wa hirsun wastibarun da juriya jama'a sai da juriya ake samun ilimi sai da juriya saka jura wulakanci al-imam al-a'mash baya karantar da hadisi sai an aje mai wani mutum a hannun dama yana yana dukan shi imam al-a'mash da kake jin hadisan shi ga su muna karanta cikin bukhari da muslim da ya zauna zai karatu to yana so wani ya zauna dama da shi yana yana kala na musaddad yana dukan cinyaka haka in ba ku haɗa kai ko almajirai kun sadaukar da wani da malam zai daka ba to zai tsaye da hadisi haka ɗabi'a shi take ka karanta tarihin shi a cikin littafin sayar wa alamin nubala to kaga ikon Allah kuma turan nan sai aka yi wani bako bako da ya zo sai ga dama da malam ba kowa sai ya zo ya zauna kasa akwai masu karambani kawai sai ya zo ya zauna yau ka fara zuwa amma ka zo ka ga ba kowa a wuri ka zauna <laughs> ah, malam ya zo a ah, alhamdulillah yau an samu mai zama ya riga ni kawai sai malam na zama sai fara hadisi dan da ya zauna sai an ta jayi da Allah wani daure ta zauna to yau malam ya ga an riga shi kawai sai ya fara hadisi yana fara hadisi kawai sai mai dundu sai bakon shi ah. sai ɗalibai suka ce to Allah kai hakuri in ka gudu zai daina hadisin to yanzu ka ga. sai kai hakuri jama'a sai an yi hakuri jama'a yanzu wanda diye secondary ko college a da to da mari ake maka maraba bariya college kana zuwa da akwatinka a gate za a wanke ka da mari dama da hagu sai a ce to shiga to kai ka san walal akhiratu khairul laka min alula ciki ya fi waje kenan yo an fara da mari ba a san daga ina kake ba an yi maka mari biyu sabon ɗalibi ya zo wucewa da sabuwar riga tana haske sai ka ji an ce wani shegen hmm. ya zo kai ne shegen fa saboda kai dan fan 1 ne shi kuma dan fan 4 ne ko 5 sai a ce ka je ka haɗo gesha da burodi da kuɗinka ka zo ka durƙusa ka kawo ka ce thank you sir waɗannan da aka yi wa wulaƙanci a yau su ne injiniyoyi su ne doctors waɗanda suka gudu suka kasa jure wancan wulaƙancin yau kuma su ne ke kaskanci haka rayuwa take haƙuri ake jama'a istibar juriya sai an jure ake samun ilimi bari gaya muku jama'a a anguwan nan akwai wata mata daga shekaru talatin da suka wuce baya zuwa yanzu matan nan bin gidajenmu na hausawa take tana karɓo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago tana ciyar da 'ya'yanta a nan take nan ɗin nan da nake magana ina hangen gidan da take ba musulma ba ce abinda ta matsa shi ne 'ya'yanta su yi karatu kawai burinta kenan kawai a rayuwarta kun san me ya faru jama'a tana da ɗaya wajen guda biyar ko guda shida yanzu dukkansu kowa yana rike da professional degree daga medical doctor sai pharmacist sai engineer abinci ma ba ta iya yi talla take yi tana kai bashin sabulai da omo da suturu nan cikin daura da muciya da yan awaki in aka ba ta kudin ta fitar da ribar daga kasuwar sabon gari za ta karbo sai ta rike amana sai ta je ta karbo wurin hausawa ta zo ta siyarwa da hausawa sai ta cire ribar sai ta tara kuɗin ‘ya'yanta kullum za ka gan su buji-buji wallahi ko silifa ba sa sawa gwanjo take zuwa nan rumfar take zuwa take sai musu gwanjo nan rumfar sai ta ba su haƙuri yanzu duka 'ya'yan daga likita sai pharmacist mai haɗa magani sai injiniya duka za ta sake talla ba za ta sake talla ba Ko wani malamin mu da ya karantar da mu a nan national institute of information technology a nan kaduna in ka gan shi yana turanci bakin fata ne amma ka gan shi yana turanci zaka ce ba amerika ne tuni mun shaƙu da shi shi ne wata ran sai na tambaye shi na ce mishi mai tarihin ka ne sai ya ce shi kabilar igala ne daga jihar benue idoma sorry idoma daga jihar benue sai na ce to me tarihin karatunka na farko dai tukuna kun ga injiniya ne na kwamfuta kwararre kuma wala har ya gama karantar da mu tsawon shekara guda bai taɓa rike littafi ba ga mu da littafin hannu da ka ike karantarwa da ka zai nuna practicals din a waya wani lokacin na tsaye nan zan yi mishi tambaya yana tafiya ni ina da abin a gaban nan zai ce yi kaza yi kaza yi kaza shikenan sai ce all right sai ce yes shikenan ya gama kun ji daya sai ce mahaifin shi ya rasu da mahaifin shi ya rasu a Benue sai uwar ta siyar da gidan a Makodi makurdi sai ta dawo nan Kaduna sai ta kama haya sai ta rinka yin kosai tana sayarwa kudin sai ta je ta zuba a banki abinda take kawai shine tana biya mai kudin makaranta har ƙarshen ta ya je ya yi karatu a ingila sannan ya dawo nan aviation ya zo ya koyi tukin jirgin sama ƙwararren injiniya ne yanzu na kwamfuta sannan ƙwararren direban jirgin sama ne sai na ce yanzu ina mahaifiyar nan taka ya ce yana na ya koma da ita makurɗi ya gina mata flat yanzu ta huta ba ta komai ya ce ya ɗauki 'yan mata biyu wannan na shara da wanke-wanke wannan ne mata girki shi kuma yana nan nan gagan sai hau mashin ma kawai ba ruwan shi wani lokacin zai gama karantar da mu ya ce yana da jirgin sama da zai je tuka sai hau mashin kawai daga aji sai ya tafiye shi ba ruwan shi amma mahaifiyar shi ya ce ba za ta sha wahala ba ko kaɗan saboda ku duba sadaukarwar da ta mishi imamu shafi'i mutumin ƙasar bagadaza ne uwar shi da ta haife shi tace ita abin da take so so take dan te zan malami dan Allah kina da burin dan ke zama malami kina da burin dan ke zama injiniya kina da burin dan ke zama likita kina da burin dan ke zama nagari imamu shafi uwar shi uban ya rasu tana yana karami uwar ta dauke shi ta koma makka tace saboda tana so ya taso cikin malamai dan ya zama malami bata dade ba kuma bai dade ba sai ta kwanta ta rasu ita ma amma da ike saliha ce wa kana abuhuma saliha idan kai mutumin kirki ne Allah ba zai ci amanar ka ba sai Allah ya gyara ƴaƴanka ko ka mutu ko ka bar su ƴan ƙanana sai Allah ya gyara su inda kai nagari ne saboda kyakkyawan nufinta sai da Allah ya biya mata bukata Imam Shafi'i ya zama abin da ya zama shine ya zama me ya zama malami ita burinta dan ta ya zama malami amma harkar akwai wahala jama'a akwai kaskanci akwai wulakanci ka duba almajiran nan da ke cin ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago ɗan ƙanzon ne fa suke ci ɗan dago-dagon suke ci an ba su samu ba mai suke ci leda suke ci kamar tinkiya dan dai su toshe cikin su su samu mai karatu Sau da haka maganar kana son ilimi kuma kana son ka ji daɗi kana son ilimi ba ka son wulakanci kana son ilimi ba ka son wahala Ba ta taso ba jama'a in ka ɗauki wannan tunanin ka ajiye shi tun wuri na san kai na san da nake karatu a nan congo a nan center for islamic legal studies wallahi azimi akwai tsohon keke ne nake da shi lokacin nan sai allah ya jarabce ni tip na kasa siye kullum faci wajen kawai sai ne zuciya sai na ajiye shi tun ba a yanka majarot din nan ba tafa da mun raken nan zan sari kafa tun kafin lokacin karatun yi in zare jiki nan in tafi yau babu wannan wahala ta ƙari yau in zan tafi da mota zan tafi ina tabbatar muku da cewa wallahi mutumin duk da bai sadaukar da kwana ɗaya ya wahala a cikin babin ilimi ba to ko zai muguwar wahala a cikin babin jahilci ga wata karin magana da suke cewa wanda duk ya ce ilimi da tsada ko to ya je ta jahilci kuma ya ji nawa ne bari muku misali shiga GRA yanzu ka je ka samu dattijo dan shekara sittin. da murhu a gaban shi ya hada wuta abokin kwance shi shine kare hagu gare shi gora wa yake gadi yana gadin wani dan shekara talatin ne da matan shi da 'ya'yan shi yana cikin iya condition yana kwance shi kuma yana gadin su da kare shi ne abokin kwanciyar shi kun san dalili shi wancan ya karatu shi kuma wannan bai ba shiga GRA za ka ga haka da yawa sannan gobe ka tafi local government ka je ka gani ka je ka ga chairman ko ka tafi wata ministry ko parastatal wata hukuma ta gwamnati ka je ka ga dan shekara talatin ne a cikin office da air condition waye mai gadin shi waye masinjan shi waye yaron shi waye direban shi wani dan shekara hamsin ko sittin me bambancin wancan ya karatu wannan bai ba jama'a ko wannan bai isa ya samu daurewa wahalar ilimi ba muna ji muna gani muna haihuwa ya'ya jama'a duk wanda aka haifa yana tasowa sai gudu ya bar islamiyya sai bar makaranta allo sai bar makaranta sakandare sai yara sai sai akwai wahala ita kasuwar daɗi ne da ita Allah ya kiyaye magana ta uku kenan istibar juriya sai an jure jama'a sannan me sai ce wa bulgatun sai da kuɗi kun ji maganar duk wanda yake son ɗan shekaratu ko ya karatu jama'a ya ƙoƙari ya tattali kuɗi ya ƙoƙari ya tattali kuɗi wa bulgatun sai ce wa irshadu ustazin na biyar kuma sai an samu ƙwararren malami don haka za ka yi karatu ka je ka samu makarantar da tafi kowace irshadu ustaz aka ce ustaz ba ustaz irin naku mai dagaggen wando ba komai kan shi ba ustaz a nan ana nufin ƙwararren malami don haka a harkar ilimi ta zamani in aka ce mutum ustaz ana nufin profesa to don haka ana neman ƙwararren malami ya karantar da kai ba a zuwa a ɗauki karatu wurin ɗan wa'in wa'in yana ta da baki da ƙyar a'a sai an samu malami ƙwararre sannan wa tulu zamani sannan sharadi na shida na ilimi shine tsawon zamani malaminka ya daɗe a duniya kai ma ka daɗe a duniya imam al-bukhari yayi karatu a wurin al-imam sarraj al-imam sarraj sai da shekara 120 a duniya kaga ya karantar da irin su bukhari har guda uku ko biyu da rabi amma an ka taso baka daɗe ba ka mutu karatu ba zai samu ba ko kuma ka taso ka fara koyon karatu malamin ka ya mutu ina koyan karatu Kano na fara koyan ɗori sai aka fara koyan matakin farko an koya min kamun targaɗe kamun kafaɗa an fara koya min yadda ake shirya karan ɗori sai malam ya mutu nan na haka baka jina ina ɗori malami na ya mutu tulu zamani ma fala zamanu shikenan malamin ka ya mutu ba karatu waɗannan sharuɗa guda shida jama'a kowa ya je nazari a kansu idan ba su haɗu ba mawaƙin ya ce lantana na ilma ba za ka samu ilimi ba jama'a kun ji waɗannan abubuwa to abin da nake so jama'a in tunasashe mu a cikin minti ɗaya rak shine me mu dawo mu dubi laccan nan wa'azin nan faɗakar wannan na ce lokaci jalin ɗan adam shine kaɗai jalin da kake da shi sadda ka je banki ka zauna kana jira za a duba account ɗinka sai aka ce maka ai kwamfutocin sun zama off the network kwamfutocin ba sa ganin junansu don kai kuma kana da kuɗi kwamfutocin sun yi aiki sai ka ɗan zauna komo motar ka sai ka ɗauki alkur'ani sai ka dawo kana karantawa kar ka sake a rayuwarka a samu wani lokaci wanda baka yi wani abu ba ina fatar mun gane idan ko ya zama babu abin da za ka yi to kar ka ɗauko aikin banza ja baki kai shiru annabi ya ce in ne maka wasiya da da tulu samti ka daɗe shiru ba ka magana kai shiru wataran wani ya taɓa tambaya ta wai shi ya ga malaman nan laraba sai je same sa ofis sun yi shiru wai me yake damun na ce Allah sarki bahaushe na tanko mai kan bashi kai ba a zama a yi shiru ko eh. shi ba haushe sai yana surutu haka siddan kamar keken ɗinki tsoho wai shi bai saba ya zauna ya shiru ba wai ya ga sai ya shiga zai same su sun yi shiru ko wani abu na damun su ne mutane ba su saba da wannan ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a cikin minti goma sha biyar masu zuwa zan rufe wa'azin nan da cewa ga wasu bayanai masu matukar muhimmanci kwarai da gaske waɗannan bayanai jama'a magana karatu ne dama na ce muku bayan sallah za mu zo a yi bayani akan tsarin karatu na haka da Allah kowa ya saurara in Allah ya taimake mu mai yawa cikin minti biyar za mu iya gama bayanan don ba karanta takardar zan yi ba domin takardar za a yada ta kowa ya same ta bayani ne akan tsarin yadda za mu rinka gudanar da tuka jama'a sai dai kamar yadda nake cewa tsarin tafiyar yanzu ya sha bamban da wadda ka sani don na ce muku da duk abin da muke cikin harkar da awa mukaddima ne yanzu ne aka fara tafiyar ina ma'ana haka mutumin da zai je Kano sai tashi daga nan muciya har zuwa tabako ai bai kama hanya ba tukuna ko to din tsawon tafiyar da muke da a mukaddima muke dan haka za a yi hakuri za a ga abubuwa da yawa sai an yi hakuri sannan na ce mana tsarin kamar tsarin farar hula ne suka yi dameji sai soja ya karɓi mulki to kaga dikiri za a aiki da shi doka ce a cikin tsarin namu dokoki ne kawai za ka rinka ji ga tsarin karatuttuka na gaba daya muna da karatu nau'i hudu jama'a akwai tsarin karatu na gaba daya muka ce tsarin karatu na gaba daya shine wanda za mu saka littafi ana karatu kowa ya zo da littafi ana karantawa a nan babu dubawa na aji kaza na aji kaza kaɗai abin da ake dubawa an tara mutane ne ana faɗakar da su ana wayar da kansu ana karantar da su wasu abubuwa waɗanda suka shafi wani littafi ko kuma wasu matsaloli da ake so su ɗauka wannan tsarin karatu na gaba ɗaya muna son za mu ɗauko tsarin da muka fara a wannan masallaci wannan masallaci 1984 da suka wuce ko 1982 jama'a 1982 muka saka karatun littafin arba'una hadisi muna karanta littafin na hadis mu karanta shi a wancan lokaci ba a ɗauka karatuttuka ga tsarin karatun jama'a ranakun karatuttukan mu su ne ranakun asabar da la'adi da litinin da talata kwanaki hudu amma ga tsarin in muka kwana hudu a wannan masallaci na kasuwar mu mu to sai mu hutu kuma ranar laraba da alhamis da juma'a don haka duk ranar laraba da alhamis da juma'a ba mu da karatu duka babu karatu ranar laraba da alamis da juma'a duk ranar asabar lahadi litinin talata akwai karatu sai dai ka tambaya a ina ake karatun za mu fara da nan muciya don haka gobe insha Allah za mu karatu da jibi da gata da citta kwanaki hudu in muka karatu kwanaki uku kwanaki uku su ne laraba alhamis juma'a to idan wata asabar ta kewayo sai kuma mu tafi tudun wada markazin salafiya nan kuma sai mu yi litinin talata laraba alhamis suma ina fatan eh, asabar lahadi litinin talata kwanaki hudu suma kwanaki hudun nan idan muka yi su kuma kwana uku sai a yi hutu idan aka yi hutu kwana uku nan sai a sake dawowa nan muciya sai a sake yin karatun kwana hudu in aka yi kwana hudu sai a sake yin hutun kwana uku sai a tafi haka za a rinka yin karatun jama'a zuwa yanzu kadai inda muka saka karatuttuka kenan sauran duk wasu wurare ka bi mu duk abin da baka ji mun faɗa mun ce za mu ba ka ce to ka zafa. dikiri ne gwamnatin soja ce ba a tambaya ba ba ba shawara in kai abin nan sai a saka kirikiri Shuru ake abin da aka ce shi ake kawai kalu salama ina fatan mun gane nan mun sa karatutuka biyu can mun sa biyu nan arba'una hadis da tafsiri jama'a tafsiri ba wai sai da azumi kadai zamu ba dan haka gobe zamu fara da arba'una hadis insha Allah ta'ala tare da sharhin shi jami'ul ulum wal hikam na al-imam ibn rajab al-hanbali zamu rinka talhisin sharhin waɗannan karatuttukan idan aka kwana hudu ana yi sai a tafi tudun wada akwai karatun bulugul maram da muka fara da dadewa aka saurara kasai uku kawai akai to za a faro karatun daga farko za a kwana hudu a tudun wada insha Allah in aka hutun kwana uku kuma can sai a sake dawowa nan sai a zo a ci gaba da tafsiri in aka yi tafsiri nan kwana hudu sai a koma tudun wada kuma sai a ci gaba da karatun al'aqidatul aqidatul wasatiyya ta ibnu taymiya in aka dawo nan muciya kuma sai a arba'u na hadith in aka koma tudun wada sai a bulugul mara in aka dawo nan muciya sai a tafsiri in aka koma tudun wada sai a al'aqidatul wasatiyya kun ji yadda karatun zai kasance ina fatar an gane wannan shine tsarin farko tsari na biyu shine duk sanda muka ce za mu yi karatu a nan masallacin muciya to tsakanin magariba da isha ne